فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون sai annabi Musa ya jefa sandarsa sai ta rikide ta zama macijiya kwatsam sai ga ta tana haɗiye abin da suke yaudarar mutane da shi na tsafi